jangebe na ɗaya daga cikin manyan gundumomin da ke yankin karamar hukumar talatin mafara ta jihar zamfara da mafi yawancin mazauna yankin hausawa ne manoma garkuwa da 'yan bindiga suka yi da ɗaliban makarantar kimiyya ta mata tilo da ke gundumar su fiye da ɗari uku ya dai jefa al'ummar yankin da ma jiha baki ɗaya musamman iyalan 'yan matan cikin jimami da zulumi wasu iyayen ɗaliban dai kusan yanzu haka sun tare makarantar zaman jiran tsammani na samu yarinya ta ɗaya kwara uku daga cikin 'ya'yana suna hannunsu Muna cikin damuwa sosai da bakin ciki kuma muna neman gwamnatin jihar Zamfara da ta yi kokarin da ya kamata kure ta karfi ta jami'an tsaro kamar yadda ya dace a kawo azmai kai mana da yaran mu hannun mu. Ubangiji Allah kubutar da su kuma ga gwamnati tashi tsaye tsayin daka domin ta shiga ta gaya za a ta yaran nan wasu ɗaliban da suka tsallake rijiya da baya sun labarta wa manema labaran NTA e yadda lamarin ya auku da kuma fatar da suke da ita ta gana an gaggauta sako yan uwan nasu sai dai muka ga ana shigowa sai aka buga gambu da ƙarfi aka ban ni ɗaya cikin ɗaki da suka zo sai suka buge mu sai aka buge ni aka bugo ni na faɗo ƙasa na tashi na wuce suka je suka ce mu shiga layi mun shiga layi na faɗa cikin kwalbati daga nan ne bayan sun wuce na hito na zo bayi na ɓoye da sun ka gama sun ka kama halbin bindiga sai sun ka ce kowa ya hito dan nan mun ka kara laɓewa wani ya shiga dakin mu yana ta dibi dibi bai gane mu ba ko wasu ya ta dibi dibi bai gane mu ba sun ka kama kiran na ciki a hito mun ka kyale da nan ne ko da mun ka rigo ta taga mun ka hango sun gargaɗo yaran nan suna ta tahiya da suwa. a wata ganawa da gwamna bello muhammad ya yi ba da jimawa ba da majalisar sarakuna ta jihar zamfara ya shaida musu cewar akwai haske matuka a kokarin da ake na ceto waɗannan 'yan mata da aka yi garkuwa da su a nata bangaren rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara tuni ta shelanta tura jirage masu saukar angulu don agazawa jami'an tsaron ƙasa wajen gano hakikanin inda waɗannan ɗalibai da aka yi garkuwa da su suke jamilu ibrahim gusau